وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخي يا مسلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna bugiyatu kulli muslim min sahihil imam muslim hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya tsara ya tara ya tattara su a cikin wannan littafi shine sayyid Muhammad bin Muhammad bin Abdullah al-Maraqishi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba mun tsaya a hadisi na ɗari da tara hadisi na ƙarshe wanda ya yi magana dangane da lokacin sallah kuma ba shi kaɗai muka karanta ba mun karanta hadisai da yawa waɗanda suka yi mana magana dangane da lokacin sallah maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu lokacin sallolin nan guda biyar kowace sallah ya gwada tana da muhimman lokacin guda biyu da lokaci na farko da lokaci na biyu Allah ta'ala ya taimake mu a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga almuradu bi salati alwusta darasin mu na 20 daga hadisi na 110 menene ake nufi da sallah mafificiya a cikin waɗannan salloli guda biyar asuba da azahar da la'asar da magariba da isha'i wacce ce mafificiya ne alwusta waɗanda suna fassarawa da cewa sallan tsakiya sai da aka tambaye ka sallan tsakiya cikin waɗannan salloli guda biyar wacce ce ta tsakiya A ba da azahar da la'asar da magariba da isha'i la'asar ita ce ta tsakiya saboda biyu sun gabace ta biyu kuma sun wuce ta sai a kira ta ta tsakiya to alwusta ba wai ana nufin ta tsakiya ba ce alwusta wato daga alfafula ne mafificiya ake nufi ba wai alwakas ba ina fata an gane duk da kasancewa idan mutum ya zo ya ba da amsa cewa sallan tsakiya in ya dauko daga azahar asuba azahar la'asar ita ce ta tsakiya sai magariba da isha'i wato ya yi tanki tanki ya fada daidai amma kuma wajen fassara da yadda aka gina hukuncin ba daidai ba ne salatul wusta ana nufin sallah mafi mafificiya ana aliyan kala. lamma kana yawmul ahza qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala allah quburahum wa buyutahum nara kama abathuna wa shagaluna an salati al hatta gabat ash-shams wani hadisi an karɓo ne daga aliyu bin abi talib Allah ki kare ya da kani yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma har ila yau da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yana da darajoji ta bangarori har guda uku idan ka koma ta can kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma khalifa ne na hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shekarun da yana khalifanci wanzu Allah ya ambata a cikin abubuwan da ya faɗa na dalailun nubuwa tunda annabi ya yi bayanin cewa annabci da khalifanci zai dauki shekaru guda arba'in idan ka yi lissafi shekara goma wanda annabi ya yi ka cire guda biyu da wani abu wanda abubakar ibn abi haka ya yi ka cire na umar bin al shekara goma na usman bin affan shekara sha biyu abinda zai rage shekaru hudu da yan watanni shine wanda ali bin abi talib ya yi wadan suna karawa haddana al-hasan ibn ali bin abi talib saboda yan watanni ya yi shikenan sai ya je samu awiya bin abi sufyan a shekara ta arba'in bayan hijira sai ya ce zai masa mubaya'a a yi sulhu don a zauna lafiya shikenan yayi masa mubaya kuma an da yayi wa Muawiya bin Abi Sufyan ya tabbatar da abinda Annabi ya ambata ne a cikin hadisi domin ya ce waɗannan jikoki nawa wannan da kuke gani jika nawa nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a dalilinsa za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda haka abin da yayi ko da yake shi'a suna ce ba daidai ne. abin da ya ba daidai ba ne shi kuma ya tabbatar da addu'an da aka yi masa cikin hadisi ne da falalan da aka ambata cikin hadisi wannan bangare yana cikin tarihi yana da kyau mutum zai karanta tarihi ya zauna ya natsu ya karanta tarihi da kyau domin ya fahimci matsalolin da suke ciki da kuma yadda za a warware su don haka ali bin abi talib yana da daraja mai girma a cikin musulunci kwarai da gaske to amma ka tsayar da shi inda Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsayar da shi duk sahabbai ka kaf gaba ɗaya idan ka tara su ka ce a cikin sahabbai wane ne mai daraja na farko za su ce maka abubakar biyu ko kuhafa tun da maza Allah ya ce muru ababakarin falli bin nasi ku yi umarni wa abubakar biyu ko kuhafa ya jagoranci mutane sallah ya san alibi yana nan ya san babban sahabba yana nan ya za Abdullahi dan Mas'ud ko Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi bin Zubair da sauransu ai suna nan amma manzo Allah bai ce su jagoranci sallah ba kuma a lokacin fa ake magana akwai waɗanda suka bi Abubakar ibn Abi Quhafa ma al-Qur'ani amma manzo Allah bai ce su jagoranci sallah ba za mu zo mu samu matsalar limanci a cikin wannan darasi insha Allah ta'ala saboda haka a cikin sahabbai idan ka tambaye su ko a zamanin sahabbai ka ce wane ne mai daraja na farko za su ce Abu Bakar ibn Abi Quhafa idan ka ce na biyu sai su ce maka Umar bin Al-Khattab idan ka ce na uku to shine sai su tsaya suna didi wani zai ce maka Usman wani zai ce maka Ali bin Abi Talib wannan tun a zamanin Annabi ana wannan to kaga balle a baya ya za baya da zaka yi ka dauko Ali bin Abi Talib ka dora shi akan Abu Bakar ibn Abi Quhafa ko ka dora shi akan Umar bin Al-Khattab ba zai yi ba yasa aqida ta ahlus sunna wal jamaa daga Abubakar ibn Abi Quhafa sai Umar ibn al-Khattab sai Uthman ibn Affan sai Ali ibn Abi Talib haka suke jere radiyallahu anhu Allah ki kare yadda da su gaba ɗaya Ali ibn Abi Talib yace lamma kana yawmul ahzab ranan da aka yi yakin rundunoni yawmul ahzab shine gazwatul ahzab ko kuma gazwatul khandaq lokacin da annabi ya tona rami domin ya toshe birnin madina ta ɓangaren arewa saboda sauran ɓangarori akwai duwatsu kafin mutum ya gangaro birnin madina akwai wahala sai salmanul farisi ya ba da shawari tun da waɗannan arna na ƙuraishawa da kuma ahabi su ne ƙauya wanda suke gefe sun yi taron dangi cewa za su zo su rusa birnin madina to abin da ya kamata a yi tunda ba za a iya tinkarar su da yaki ba shine a tone rami duk wanda ya zo ya gagara tsallakewa da gida da dokinsa kuma jarumawa su tsaya a bakin rami duk wanda ya yi yunkuri ma ya tsallako a fille ko kuma a yaƙe kuma annabi ya ɗauki wannan shawari aka zo aka tone wannan rami to a ranar da aka yi wannan tono da yake ana ta aiki ga tsananin tsoro to har aka yi sallar la'asar bi har rana ta fadi lokacin sallar ya yi, har rana ta fadi ba su samu damar sallar la'asar ba annabi da kansa da sauran sahabbai shi ne maza Allah ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maza Allah ya ce mala Allahu quburahum wa buyutahum nara yace Allah ya tika kabarurukansu da kuma gidajensu da wutan jahannama kama habasuna kamar yadda suka tsare mu wa shagaluna suka shagalar da mu an salatil wusta gabarin sallah mafifitiya hatta gabati shamsu har rana ta bace gabarin sararin samaniya bi ma'ana lokacin sallar asar ya fita kenan Ya yasa manzo Allah ya mutu wannan mummuna addu'a to amma duk binciken da na yi samu wannan hadisi cikin sahih muslim ban samu hadisin ba saboda sigan hadisin ba haka yake ba gaskiya yadda sigan hadisin yake akwai wannan kalmar haba suna din nan babu a ciki duka ruwayoyin hadisin ba san wata nuska ba da yake akwai nuska da yawa amma ban samu daman duba sauran nuskoki din ba yadda hadisin yake akwai ruwayan Umar dan Khattab akwai ruwayan Ali bin Abi Talib akwai wadansu ruwayoyi daban-daban annabi eh, abin da ya faɗa kine yace kai shagaluna an salati al-wusta a wata ruwaya yace kai shagaluna an salati al-wusta salatil asri sai ka galar da mu gabarin sallah mafificiya sallar la'asar a wata ruwaya ya ce sallar la'asar a wata ruwaya kuma ya ce mafificiyan sallah kawai sai shiru sai kuma annabi ya kara da cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara amma kaga nan malar sai ya juya magana ya dauko maganan karshe sa a farko ya dauko maganan farko ya sa a karshe wanda kuma babu ruwaya wanda ta yi magana kan wannan domin ya yi kwan gaba kwan baya abinda annabi ya ce fakar shagaluna an salatil wusta hatta gara garabati shanku. a wata ruwaya hatta a abati shanku. amma shi ya ce hatta abin nan gabati shanku. Ta yi amfani da algiyar kuma ya kara kalman haba suna kuma ya juyar da magana da wannan mai yiwa abin da ya haddace ne sai ya rubuta kuma ba tare da ya duba ba don ana samun wannan mutum zai haddace abu ya manta yadda yake ko zai haddace da kuskure kuma sai ya rubuta tun da yana gadara da haddasa wala an samu manya-manyan malamai masu hazaka masu karfin hadda sun yi haka kuma an samu kurakurai a cikin waɗannan kalmomi duk ba za su haɗa mutumin da ya haddace abu kuma da mutumin da yake dubawa littafi ba mai hadda wata rana zai iya yin kuskure amma wanda yake duba a littafi to ko da yake kima idan akwai yunwa ko akwai damuwa zai iya yin kuskure tun daga tunkirul ayin da a kamta min ramadin wa yunkirul fama fa amal ma'i min saqami idan mutum yana jin yunwa zai iya ganin mutane biyu bibi saboda tsaban yunwa ko in baya gani sosai amma dai ai an fi samun kuskure ga abin da aka haddace akan abin da yake rubuce to yadda hadisin yake kenan amma yana da kyau mu ci gaba da bincike wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito daga hadisi ne wanda yake shahararre to wannan hadisi yana gwada mana cewa lallai a cikin salloli guda biyar akwai sallah mabibiciya kuma a kaikaice sallar la'asar ita ce mabibiciya kuma ya gwada mana cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda lalura ya taba yin sallar la'asar ba a lokacin ta ba bayan lokacin ta ya fita don a ruwayan kuma zan kafa da aka yi kiran sallar magariba sai manzon Allah ya yi la'asar din sannan ya yi magariba a in isha'i amma a ruwayan Ali bin Abi Talib yace manzon Allah ya yi fasallaha bainal isha'aini annabi ya sallaci sallar la'asar din nan ne a tsakanin isha'i guda biyu bi ma'ana sai da ya magariba sannan sai ya yi la'asar sannan kuma sai ya yi isha'i waɗansu masabobi sun ɗauka cewa a jeranta salloli ba farilla ba ne Inda dai saboda uzuri ko dalili ba a samu daman yin wata sallah a lokaci ba to lokacin da aka tuna idan akwai sallan da lokacinta ne to wanda lokacinta ya shiga sai a yi ta sannan sai a yi wanda aka tuna a kimi salata li zikiri shine ka tsaye da sallah a lokacin da ka tuna saboda an bato na inji Allah subhanahu wa ta'ala amma ga masabar malikiya masabar al-imam malik ibn ana imamu daril hijra shi yana fahimtar cewa ruwayan Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya cancanta a fifita ki akan gaba cewa idan salloli sun kasance akalla na kwana ɗaya ne to sai ka fara gabatar da wanda ta kubuce sannan ka yi wanda lokacin ta ya zo bi ma'ana sai ka jera amma idan salloli sun wuce na kwana ɗaya wato salloli guda biyu sun zamo shi da ko bakwai to sai ka yi wanda ta zo sannan daga baya kuma sai ka biya waɗanda yace wannan shine aqimi salata li zikri ka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ka zaida sallah a lokacin da ka tunani na wal khilaf ma'nawiy bain al ulama to amma ga karin bayani a hadisin gaba hadisi na 111 أنا عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر hatta ihmarrat shamsu aw isfarrat fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shagaluna an salati al-wusta salati al-asr mala Allah ajwafahum wa quburahum nara aw hasha Allah ajwafahum wa quburahum nara wani hadisi kuma an karɓo ne daga abdullahi dan masud Allah shi kare ya dade durwayen da imam muslim ya ce an abdullahi ya yi to daga abdullahi ne Allah kare قال يتي حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشركي سن كان منظم الله عن صلاة الأصر بيسامو دا من ينصلى الله أصر بقى لوكتي حتى حتى مرت الشمس أسيد رانا تيجا أو يصرت ko ta yi fatsi-fatsi wanda mutum ya je sarki ya zo ya alola to lokaci ranar ta riga ta fati lokaci ya fita fa kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce a wata ruwaya aka ce sai Umar dan Khattab ya zo yana tsine wa mushrikai yana ce mushrikan nan Allah ya tsine musu tunda suka hana mu sallar asar a lokaci Allah ya tsine musu sai manzo Allah ya ce saboda me sai ce ai saboda ban samu damar yin sallar asar ba ga shi rana ta faɗi manzo Allah ya ce ai ba kai kadai ba mu ma ba mai yi sallar asar ba wannan ya gwada shi a tonon kandak da aka yi an rarraba mutane ne wuri-wuri saboda yana da yawa an rarraba mutane ne wuri-wuri ba ya a dunkule waje guda suke aiki ba daga abin da annabi ya ce shagaluna ne, salatil wusta sun shagalar da mu gabarin sallah mafificiya salatil asr sallallahu alaihi to wannan ya tabbatar da cewa as-salatul wusta ita ce sallallahu alaihi kuma duk waɗannan bayanai muna yi ne a karkashin faɗin Allah ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye sallolin nan guda biyar ne hafizu ala salawati ku kiyaye waɗannan sallolin farillai guda biyar wa salatil wusta da sallah mafificiya to a cikin qur'ani bai fassara ba amma akwai wata ruwaya sahihiya da aka samu wai aya ta farko da aka saukar hafizu ala salawati wa salatil wusta salatil asr wa qumu lillahi qanitin amma daga baya sai aka soke wannan aya sai ta koma hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin sai aka cire wa salatul asar sai dai hadisi shi ya tabbatar da fasaran cewa salatul wusta shine salatul asar sallallahu alaihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana yin abin da ya ga dama ma'anar sa min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نعم salatil asr sallan asr mala Allahu ajwafahum Allah ya cika cikkunan ajwaf aljawf shine ciki a wata ruwaya ma yace butunahum albatan ciki yace mala Allahu ajwafahum aw butunahum Allah ya cika da kabarurukan su naran da wuta a wata ruwaya kuma yace wa buyutahum da gidajen su wannan mummunan addu'a ce Allah ya tsare mu aw hasha Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah ya tattara wuta a cikin kikkunansu da kuma gidajensu ya kasance gida bala'i ciki ma bala'i kun idan mutum ya je kabari ma bala'i sannan lahira ma bala'i saboda sun hana annabin Allah da waɗanda suka yi imani da shi dangane da aiwatar da sallah mafificiya a cikin lokacinta da wani hadisi imamu tirmizi da imamu ibnu maja su ruwaito to waɗannan hadisai guda biyu suna magana ne dangane da muhimmancin sallallahu alaihi wasallam ya za duk wanda ya rasa sallar la'asar a lokaci to tamkar ya rasa iyalansa ne an yi gobara ya rasa dukiyansa da matunsa da 'ya'yansa duka kaga akwai bala'i kwarai da gaske kuma malamai da dama sun tafi akan cewa waɗannan salloli guda biyar sallan da take da nauyi take da tsanani take da falala ita ce ita ce sallar la'asar waɗansu kuma idan ka tambaye su malaman za su yi maka bayanin cewa sallan asuba saboda me saboda a lokacin da yake aiwatar da ita akwai dadin bacci sa'annan kuma akwai son a keɓance da iyali sa'annan mutum baya son abubuwan da za su ɗauke hankalinsa sannan kuma ga a wani irin lokaci ne fanɗarere mai wuyan sha'ani sai su ce sallan asuba ita tafi nauyi ita tafi tsanani to amma in dai aka fi fassarar wannan aya aka ɗauko hadisi as-salatul wusta ita ce sallar la'asar amma sallan isha'i da sallan asuba su kuma suna da nasu domin manzo Allah ya ce mafi nauyin salloli akan munafikai sallan isha'i da sallan asuba walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habawa da mutane sun san albarkan da ke cikin waɗannan salloli guda biyu wallahi da koda da jadigin dine za su je su yi waɗannan salloli a cikin jama'a sallan isha'i da sallan asuba kuma za mu samu ƙarin bayani a cikin wasu hadisai nan gaba to bayan waɗannan hadisai guda biyu ya kamata a ce malam ya yi mana babi domin wannan hadisi da za mu karanta na ɗari da goma sha biyu yana wani babi ne daban babin da yake magana dangane da cewa idan ka kasance cikin mutane ko shugabanni waɗanda suke jinkirta sallah ba sa yi a cikin lokacinta to me ya kamata ka yi da aka yi hedin din babin kenan to ga da annabi ya karantar da kai da za ka yi ana bi zarrin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa daraba faqidi kaifa anta idza baqita fi qaumin yu'akhiruna salata an waqtiha قال قلت ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل أبين ده النبي كرم تركين أبو ذر الغفاري الله يقار يدارك متعنين غفار farkon musulunci sun wa'alar da musulunci kwarai da gaske a cikin tarihin annabi za mu zo mu samu babi na musamman wanda yake magana dangane da yakin da aka yi a cikin bani gifa amma lokacin da mutanen su suka zo ɗaya ko suka fara karɓan addinin Allah sai manzo Allah ya ce gifar ghafar Allah laha ya ce kabilan gifar Allah ya gafarta muku saboda haka da yawan sai suka zo suka karbi addinin musulunci salun alu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu yana cikin su kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya ce wa da raba faqidi maza Allah ya buge ainihin cinyata cinyansa manzo Allah ya buga me yasa ya buji cinyansa saboda tsabin mugunta to me yasa ya dake cinyansa eh ya jawo hankalinsa a to in yana so ya jawo hankalinsa ya sai ya faɗa masa ya jaddada masa faddar ya ce wada raba fakhiri yadda kitin ya taba yana kuce ni ba yanzu idan na haka ma wannan ba na da kitin yanzu ba yanzu kai kaji zafin dukkan da na maka eh, ai ba zafi fadal saboda ya jawo hankalinsa akan maganin da zai yi abinda limamai suka faɗa kenan nace a'a faddal domin ya tsawatar da shi saboda yana jinkirta sallah abu zai fari yana jinkirta sallah shi sa faddal saboda yana son ya faɗa masa magana mai mahimmanci to ya maimaita masa sau uku mana sai ya dake shi bismillah saboda ya rike abin da aka faɗa masa shi ya yasa malaman makaranta yanzu ku koyar da yara ku daka wanda shi zai sa su rike abin da aka faɗa musu magana kenan shi da ya dake shi don saboda ya rike saboda haka sai ka daki yaro in ka faɗa masa ba zai manta ba a za a istin ba na'am saboda mene saboda muhimmancin sakon da zai abin nan to ai duk kuna ta kewaye ayawa ne ma na kulu illa mu'ara aw mu'ada min na makarura ana ta maimaita kalmomi ne eh abinda duk malaman hadisi suka faɗa suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana mu'amala yana wasa da sahabbansa shi yasa suke sakewa baya kuwa su duk abin da yake musu sukan fahimce shi da kyau kwarai da gaske abin da baka tsammanin zai yi na wasa manzo Allah sai ya yi musu kace babban dalilin da yasa manzo Allah ya haka lil intibai domin ya dada jawo hankalinsa lalle haka ne kuma yanzu duk wanda kake tare da shi kuna tare da shi shikenan sai kada ki cinya ko kada ki bayan ko kada ki kada ki ainihin sa wannan ya gwada yadda kuke mu'amala da shi akwai sakewa kwarai da gaske ba zai ce ka raina shi ba ba zai ce ka wulakanta shi ba sannan kuma ko da magana kake idan ka daki jikinsa ka faɗa masa magana to zai saurari maganar da kyau in ma na wasa ne shikenan sai ya shirya irin amsan da zai faɗa maka wannan shine abin da malaman hadisai suka tabbata saboda haka duk jawaban da aka yi suna kan hanya illa guda ɗaya da wani ya ce wa lafutansa ya yi haka ko ba ka faɗa ba eh. <laughs> Allah ya taimake mu wa dara ba fake da maza Allah ya da ke tinya ta akwai lokacin da yake da kan kafaɗan mutum eh da ki sa akwai wanda kuma yake taɓa sa akwai wanda yake kama tufafinsa su wannan domin jawo hankali ne mu'amala mu'amala mai kyau shi yasa aka ce walau kunta fazzan gali zal kalbi lam min hawli wallahi da duk sun watsi duk watsewa za su yi su barka a matsayin ka na annabin Allah saboda haka fa bima rahmatin min Allah lin talahu sai manzo Allah yace kaifa anta yace yaya kake ko da ke wannan larabcin yan islamiyya ne ko kaifa anta shine yaya kake kaifa anta wato ka bani labari idza baqita fi qaumin idan Allah ya maka tsawon rai ko ya sanya ka cikin waɗansu mutane yu'akhiruna salata an waqtiha waɗanda suke jinkirta sallah ga barin lokacinta sai bayan lokaci ya fita ko lokaci ya kure sa'annan suke yin sallah ya za ka yi waɗannan shugabanni ne ko ɗan majalisa ne ko wajen aiki ne ko ina ne kana iya tsintan kanka a irin wannan wuri to shine annabi yake tambayan abu zai gifari idan ya tsinci kansa a cikin irin waɗannan mutane yaya zai yi idan ya ce musu mu lokacin sallah ya yi mu je mu yi sallah ba za su yi ba ba za su yi sallan ba ba mamaki ma a yi ta hayaniya ana faɗa wannan yana iya faruwa wajen sana'anka ko wajen aikinka ko ina ne kala abu zari ya ce kulta sai na ce mata amuru ce ka ni kan ban san abin da zan yi ba amma me kake mini umarni ya manzon Allah kaga ya tattara kokolwansa waje guda kenan ya zama baka san abu ba to kai tambaya kai tsaye amma kuma malamai da yawa sun ce idan mutum bai sani ba in dai annabi ne ya tambaye ki to yayi budun budun dinsa ko kuma malami ne in ya tambaye ki yayi budun budun dinsa don abin da ya faɗa in daidai ne za a ce daidai ne idan ba daidai ba ne za a gyara masa kuma an gyara masa har abada ya rike kenan saboda haka anan duk wanda ya ɗauka to bai laifi ba domin saboda akwai lokacin da manzo Allah ya takura wani sahabi ya ce ka faɗa mini aya wanda tafi girma a cikin alkur'ani da ce ka faɗa mini ayan da ta fi girma cikin ƙur'ani ya sake tambayansa ƙarshe ce ayatul kursi ce ayatul kursi maza Allah ya ce lalle abinda ka faɗa daidai ne ya ce madalla da ilimin da Allah baraka wata ala ya baka sa'annan wani zai zo ya faɗa kamar yadda wata ranar aka yi sallah asuba maza Allah yakan zauna ya ce ina wanda suka yi mafarki su faɗin mafarkin su wani ya zai yi bayani ya yi mafarki kaza kaza kaza maza Allah ya ce wa zai fassara sai abubakar na abi haɓa ya ce zai fassara ya fara fassara ya fara fassara bai kammala fassaran ba sai maza Allah ya wadda waɗansu malamai suka ce fassaran da yi ba daidai ba ne shi yasa annabi ya ce a bar maganan haka kuma bai fassara ba waɗansu kuma suka ce a'a abin da ya fassara din daidai ne to ire-iren waɗannan suna faruwa da yawa amma in ka faɗa wa annabi yi kuskure zai maka gyara idan ka faɗa daidai kuma zai yaba maka zai karfafa ka idan kuma kai shiru baka ce komai ba zai faɗa maka tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi ne domin ya sanar da mutane ya ayyuhar rasulu balli ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu yasimuka minan nas na'am qala qultu sai na ce ma wani irin umarni kake mini a wannan hali ko a wannan yanayi qala salli salata liwaqtiha manzo Allah ya ce to kai sallah a lokacin idan kana tare da mutane kuna wani mitin na ta, ko kuna wajen kasuwanci ko wani abu makamancin wannan lokacin sallah yi kuma ka tabbatar cewa waɗannan mutane ba sallah ce ta dame su ba to kai sai ka fita ka je kai sallan ka salli salata li waqtiha kai sallah a lokaci kuma ka kamo hanya ka dawo domin bare cikin su illa ne ka kasance kana tare da su kana daidaita musu al'amuran yana da kyau Sun yadda ka tashi ka fita idan kana da kima wani zai ce a tun da wani ya tashi ya fita to ni ma zan tashi fita shi ma sai ya fita to kaga da ɗaya da ɗaya da wata rana sai a ce to bismillah ka zo ka ja mu sallah tunda mu mun ga muna ganin kamar kai ne kai ne malam shikenan ka ja mu sallah wannan yana iya faruwa kuma akwai misalai da dama sai dai ba sai mun ba da labari ba sun mazhab li hajatika sai manzo Allah yake idan ka je ka yi sallan ka kai kadai to sai ka ci gaba da hidimanka ka ci gaba da hidimominka fa in uqimati sala wa anta fil masjid fa salli to idan aka zo aka tsaye da sallah kuma kana cikin masallaci to shikenan sai kai sallah bi ma'ana idan waɗannan suka tsaye da sallah to kuma sai kai sallan tare da su ta farko kayi farilla ta biyu kayi mai kayi nafila kuma bayan ka yi sallan tare da su ana idan da sallah sai ka tafi ka ce to shikenan ai na duba ko kuma mun taɓa yin karatu ni na tuna da Allah kowa ya zai mana karin bayani an ce lokacin sallah ga su kamar haka da dabara dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka da haka da haka sai ga mutane sun fahimci menene idan da suna kan kuskure sai su gane kuskuren su gyara Allah ta'ala ya taimake mu a wajen hadisi da makaranta na baya da shine malamai suke cewa duk wani muhimmin al'amari idan yana buƙatar jama'an musulmi gaba ɗaya to ya halatta su jinkirta sallah su haɗa saboda wannan lalura ana ɗauko sallah a zahar a hada ta da la'asar ko a ɗauko la'asar a hada ta da azahar idan da za a zauna mitin mitin da ya shafi al'umma ya shafi musulmi ko ya shafi ci gabansu wanda za a tabbatar da gaskiya da adalci idan ko kun tashi kun fita kun tafi sallah za a yi abin da aka ga dama to ku zauna ko kafin ku shiga ku hada sallah ko bayan kun fito ku hada sallah amma ya kasance kuna nan duk abin da za a zartar kuna nan balle kuma alhamdulillahi duk masu mutunci Allah tabaraka wata'ala yana ba su martaba ta musamman domin ko yau ka faɗa ba a ɗauka ba gobe ka faɗa wajen mitin din ba a ɗauka ba wata rana kana faɗa wasu za su goyi bayan ka saboda wannan sai a saurare ka saboda ka wannan shine ƙarin bayani dangane da lokacin sallah to sai hadisi na gaba wani hadisi da karanta imamun da sa'i ya ruwaito rahimahullahu ta'ala nan kuma sai hadisi na gaba na ɗari da goma sha uku shi ma ya kamata a ce babu yayi na musamman ne muhimmancin gina masallaci me yasa yake gina masallaci domin saboda wanda ya gina masallaci ko waɗanda suka gina masallaci Allah baraka wa ta'ala ya gina musu gida a cikin gidan aljanna shi kenan saboda haka mutum ya gina masallacin ya ga dama shi sai ya sallarsa a gida ba sai ya zo cikin jama'a ba kenan ko dalilin da yasa ake gina masallaci saboda ɗakin Allah ne ana son a yawaita su saboda idan an ga masallatai da yawa to shikenan sai a ce lalle an yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ɗaki da yawa waɗannan mutane suna girmama Allah tunda suka gina masa ɗakuna da yawa ko dalilin da yasa ake gina masallaci saboda mutane su tattaru su yi sallah a ciki ya tsare su daga ruwa da rana ko wani abu makamancin wannan wannan shi yasa ake gina masallaci don a yi sallan jam'i a ciki a rinka hatsuwa ana sallan jam'i a ciki ko ana gina masallaci ne saboda makarantar islamiyya idan ta cika shike na sai a zo baza yara a cikin masallaci ana karantar da su ko ko dama a babban dalilin da yasa ake gina masallaci saboda manya-manyan malaman da suka shuɗe waɗanda suka rubuta littafai cikin tafsirai ko hadisai ko lugan larabci ko kuma ainihin ah, matsaloli daban-daban kamar fiqh usulul fiqh masalahul hadis da sauran ire-iren saboda a masallaci suka yi karatu har Allah ya ba su basira mai yawa yasa yake gina masallaci domin a samu ilimi ba wai saboda sallah ba saboda wani dalili yake gina masallaci ya tura Wa alaikum ana gina masallaci ne saboda a yi wa'azi a cikin masallaci ba lalle sai an yi sallah ba don a isar da sako eh. to wannan shine muhimmin gina masallaci wato dai don a isar da sako kawai amma ba don sallah ba bayanin kafa kenan da bismillah eh, ga wanda nan gefe damar musu daga hannu ba bismillah ana gina masallaci ne saboda sallah da kuma karantarwa saboda aka yin mitin a cikin masallaci haramun ne ko kuma shi ma yana biyo baya zai yi shiga karkashin wannan na'am to ga wani a can nesa faddal saboda to to duk waɗannan dalilai duk waɗannan dalilan da muka ambata ana gina masallaci ne saboda wannan amma babban dalilin gina masallaci saboda sallah duk sauran abubuwan suna biyo bayan sallah shi yasa in ka lura za ka ga akwai matsaloli da dama akwai fawaye na sallah da yawa sallah tana haɗa kan mutane sallah karantarwa ne idan aka gina masallaci ta zan koda ba ma rufe masallaci ba dai an shata ki to masallaci ne idan an rufe shi kuma an rage wa mutane abin nan ne za su zo su huta tunda ya halatta mutum kawai ya zo wucewa ya ga wuri ya yi wuri ko ya gaje shi ko masallaci ya kwanta ya yi bacci idan ya gama abin da zai iya kama hanya ya tafi domin ya fi ya je kasuwa ya yi bacci in mafi alherin waje duk bayan ƙasa gaba ɗaya inda ya fi daraja inda dai ƙasa ce to masallaci ne a wajen Allah mafi sharri kuma kasuwa wannan hadisi ya tabbata kan wannan ba kuma an ce duk ku bar kasuwanci ba dun kun ji mafi shari kasuwa ku ce kuma duk za ku bar kasuwanci a a irin abubuwan kurakuran da ake da farnan da ake kai kokari ka gyara idan kai ka bari to ka taimaka wani ma ya bari domin a gyara al'amura amma a kasuwa ne za ka ji wani a wallahi tallahi kuma ƙarya yake billahi allazi la ilaha illa huwa kaji ana gulma kaji ana munafinci kaji ana ƙarya kaji ana rantsuwa bi gairi haƙƙin haka dai to don haka da ya kamata a ce saboda wannan hadisi mana babi shin idan aka gina masallaci aka yi kiran sallah saboda sallah mutum yana da uzurin da zai yi sallah a gida ba tare da ya zo masallaci ba akwai uzuri ko babu to bari mu gani ana bi huraira radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun a'ma fa qala ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبن ديك ديدي شيني فسأل رسول الله شيني ديدي برسول الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فركض له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم wani hadisi an karbo daga abu hurera, wannan gwarzo kuma jagora na sahabbai gaba ɗaya akan ilimin hadisi eh amma kaga da muka zo ambaton walala da daraja wanda ake ambaton sa na farko Abubakar ibn Abi Quhafa Abu Hurairah yana na amma ba ambaton sa amma in aka zo wajen haddan hadisi wanda ya fi kowa hadisi to Abu Hurairah shine kan gaba shine kan gaba kaga zalika fadlullahi yutihi man yasha idan wannan Allah ya bashi kuɗi wannan sai kuma Allah ya bashi ilimi idan wannan Allah ya bashi ilimi wannan shi kuma Allah sai ya bashi daraja shi ba ba kuɗi ba ilimi amma kuma yana da kima idan mutane eh haka kowa Allah tabaraka wa ta'ala yake bashi abin da ya gada dama abu huraira Allah ki kare ya tare shi yace atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun a'ma yace wani mutum makaho ya zo wajen annabi wane ne wannan mutum malaman hadisai suka ce shine abdullahi bin ummi Maktumin, ya kiran sallan annabi amma kafin ya zama wuladar. ya zo wajen annabi fakala ce ya rasulullahi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa Ya ce alihi wasallam yace innahu laysa ne? Ya ce ba ni da jagora ni makaho ne ba ni da jagora da zai mun jagoranci zuwa ga sallah ila al-masjid zuwa ga masallaci ba ni da jagora fa ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yuraqisa lahu sai ya roƙi annabi ya masa sassauci idan an yi kiran sallah ya rinka yin sallansa a gida domin duk wanda aka ba shi dama ma ko ba yi kiran sallah ba inda lokacin sallah ya zai yi sallansa kawai a ba shi dama ya sallah a gida tunda ba ya da jagora idan ya zo zai zo masallaci ba mamaki ya je ya taka waɗansu ko ya bi kan kayan waɗansu ko kuma ya bata da hanya to shine yake neman rukusa farakata lahu maza Allah ya ce a'a tunda kai makaho ne baka da jagora an maka sassauci je ka suke nan sai ya juya ya kama hanya zai tafi falamma walla da'ahu ya juya ya yi yan taku kenan sai annabi ya kira shi malaman hadisai suka ce suna kyauta zaton wahayi ne ya sauka aka ce in kira shi sai ya kira shi fakala da makahon ya dawo abdullahi bin ummi maktumin radiyallahu an da ya dawo sai annabi ya ce hal tasma'u nida bi sala yace kana jin kiran sallah da kunyanka wakala na ya ce kwarai kuwa ina jin kiran sallah shi bai dauka za a fasa ba eh, a to ko da ya dauka ma za a fasa zai karya ne haɓai ba sa karya ba sa karya amma kuma da yawa sun ce akwai ma'ari ma'ari shine jirwaye mai kamar wanka ya ce ina jin kiran sallah ta fajir sai manzo Allah ya ce to ka amsa inda ya kaji kiran sallah ya ce hayya ala sala ya ce to ka amsa dun ba zan iya maka sassauci ba gaskiya sai yanzu zakani da Allah idan makafin da baya da jagora ba yi masa sassauci ba to kai mai ido kuma kuri kuri idan baka zo kai sallah ba idan ka hadu da Allah tabaraka wa ta'ala kai ka san cewa ba za ka wange lafiya ba gaskiya tun daga makaho manzo Allah bai masa uzuri ba to amma malamai suka ce lalle wannan makafin yana da matsayi ne a wajen Allah na musamman shi yasa ba a bashi uzuri ba amma akwai wani wanda shi yake da ciwon ma bai kai na makanta ba gaba daya amma maza Allah ya masa uzuri maza Allah ya fita ya koki sun kai wajen nawa nawa ya koki wajen guda goma sha wani abu amma mafiya yawan wanda yake bashi kalifanci ko yake bashi yake takalifinsa yake istiklafinsa shine liman kuma shine wakilin annabi ko shi ne ake barin masa rikon birnin madina da kowa da kowa shi ne abdullahi bin umar maktumin yana makakon saboda darajar da yake da ita Allah ta baraka wata ala ya saukar da aya ko kuma ayoyi a kasa abasa wata walla an ja abu al'ama al'ama din da ake magana shi ne abdullahi bin umar maktumin wanda ya nemi uzurin annabi ya hana shi saboda yana da daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala malaman tafsiri ma suna ambatawa cewa duk lokacin da ya zo a majalisa manzo Allah kai shimfiɗa mayafi sai ya shimfiɗa masa mayafi mayafinsa ba sai ya shimfiɗa masa ya ce ya zauna a kai ya ce ya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tattake ni saboda shi bi lokacin da ya zo karban addinin Allah to akwai kuma wasu manya-manyan mutane manzo Allah yana so manyan mutane su musulunta domin idan suka musulunta duk wani talaka dole ya mika wuya to su ba musulunta za su yi ba kawai sun zo kure ne kawai sun zo domin su gwada kwandi ne ya za da wannan ya zo yana ce allimni min ma Allah makalla. ka sanar da ni da Allah ya sanar da kai manzon Allah bai saurare ki ba an ja'ahu al'ama وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من wa يسعى وهو يخشى فأنت عنه tala? talaha shi ne manzo Allah ya kawo da kai kawai bai saurare shi ba amma Allah ta wa ta'ala ya ce a ai a saurare shi kuma shine ya karbi addinin Allah gaki ya zama dab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daya hadisin da malam bai kawo mana ba shine hadisin itbani bil mali shi a zamanin annabi yana da ciwon ido ne wani lokaci baya gani sosai Ya zo ya samu annabi ya ce ya rasulallahi binnin madina din na akwai abubuwa wanda suke cutarwa suna da yawa Ya ce wani lokaci idan an yi ruwa tsakanin unguwan da nake da masallaci akwai kwari idan ruwa ya cika ba zan iya tsallakewa ba saboda ka ina son ka zo gidana idan ka zo gidana ka yi sallah a wani wuri a wani wuri idan ka yi sallah ina so ya riki wajen masallaci idan ka yi sallah farilla maza Allah ya ce ba da mu kawai kai ga annabi ya je gidan da abubakar bi abi ba. da suka je gidan yana zuwa ya nemi izini aka baki izini da wannan ne malamai suka ce ake in ka je gidan mutane kawai ba kurmuwa za ka yi ba sai ka nemi izini sai je a je a tura yaro ko kuma a yi sallama ka yi kyakkyawan sallama duk mai kintsawa ya kintsa sannan ka shigo manzo Allah ya nemi izini aka yi masa izini aka ce da manzo Allah ya je kofar gidan tsayawa ma yayi ko zama bai yi ba don a cikin nafsin hadisin manzo Allah bai zauna a waje ba bai zauna a ciki ba yana kika sai yace ina kake so maka sallah sai yace ga wurin sai manzo Allah ya jagorance su ya musu sallar nafila raka'a biyu da ya musu sallar nafila raka'a biyu sai ya ce kenan. sai ya shirya masa abinci sai ya kawo abinci to mutanen da suke makwabta sai suka ji labari sai suka tattaru aka taru aka ci abinci bayan an ci abinci manzo Allah ya fita don a ciki akwai tadin da aka yi amma da yake ba shine mahallin shahid na buwa to bayan an gama maganganu shikenan aka fita manzo Allah da ya fita sai wannan bawan Allah itbanu Bini malik sai ya riki wannan wuri ya zama masallacinsa kai karshe ma sai da aka mai da gidansa ma ya zama masallaci gaba daya sai kasance yana sallah a waje shi yasa aka ce duk mutumin da yake makaho ne ko yana da lalura ta ido ko kuma yana fama da kuturta ko akwai yunwa mai tsanani a cikinsa ko kuma akwai najasa wanda ya matse ki bawali ne ko ba haya don kar ka zo masallaci ka zo kana sallah kana tusa wa mutane zai idan wata najasa ta matsa maka a cikin ciki in ka zo ka yi rukuwa ba mamaki sai ka yi fufut fufut ka zubar da mutunci ka abu bai kyau ba Allah ya sauke yasa aka ce waɗannan idan sun matse ka to ko da kuwa za a yi sallan banda kai ka hakura sai ka kawar da wannan matsala din sannan ka zo ka yi sallah cikin natsuwa idan ka samu sallah shi kenan idan an riga an kitar idan ka yi a gida wannan baka yi laifi ba wannan shine karin bayani dangane da wannan hadisi kuma wannan hadisi da makaranta imamun nasa'i ya ruwaito sai babi na musamman min sunan huda as-salatu fil jama'a to ya ku jama'a ku sani lalle yana daga cikin hanyar shirya ko hanyoyin shirya na musulunci mutum ya sallah cikin jami'i waɗanda suke sallah su kaɗansu ko kuma suna yi a gida da mata to su tattali su yi tattalin hujjan da za su faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na ɗari da goma sha hudu an abdullahi qala laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiq qad ulima nifaqu wa maridun in kana al maridu la yamshi bayna rajulaini hatta yati as-salah وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه الله بن مسعود الله كتاره داري yace la kadara aituna yace a zamanin annabi na gan mu Musa habbai wa ma yatakallafu an sala ba wanda yake sabawa ga barin zuwa sallah cikin jama'a illa munafiqun sai munafiki kad ulima nifaquhu hakika an san munafiqin sa yasa malamai suka ce yanke saboda wannan magana na Abdullahi dan Mas'ud duk wanda ka gaishe baya sallah cikin jama'a to munafiki ne Allah ya sauke wa mari yake in ba munafiki ba ko to sai dai mara lafiya mara lafiya shi ba yana da uzuri ba lalle ne ya zo masallaci ya salla ba wani jiri yana ɗaukar ɗaukansa wani ba zai iya tsayawa ba wani yaya yake baya da karfi ko wani abu makamancin wannan to shi ma ko da ya ji kiran sallah sau ɗari ne to sai ya yi a cikin gida ko kuma a kan gadon da yake jinya daidai gwargwadon yadda Allah baraka wa ta'ala ya uwace masa wa maridun sai dai in marar lafiya ne yake kai in kanal maridu yace wallahi a zamanin mu Musa habai marar lafiya la yamki baina rajulaini zaka ganki yana tafiya a tsakanin mazaje guda biyu wato hagunsa da damarsa an ɗauko shi baya ma iya tafiya baya da ƙarfi amma za a ɗauko shi a zuwa zaunar da shi a cikin sahu a zaune zai yi sallah ya ce hatta ya tiyar sallah har sai ya zo sallah inda ya ji kiran sallah zai ce zai amsa domin hayya ala sala wannan kalma tana da girma kwarai da gaske Wakala kuma abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamana sunan al-huda yace lalle annabi ya sanar da mu hanyoyin shirya wa inna min sunanil huda lalle yana daga cikin hanyoyin shirya as-salatu fil masjid alladhi yu'adhdhanu fi sallah a masallacin da ake kiran sallah yaza aka ce masallatai kashi biyu ne da masallacin da ake kiran sallah da masallacin da ba a kiran sallah masallacin da ake kiran sallah ya fi daraja akan wanda ba a kiran sallah da wanda ba a kiran sallah ya fi sallah eh ya suke sallah to kaga babu liman tsayayye kenan amma duk masallacin da suke da liman to ya kamata a samu ladan kuma ko a samu ladanai ma da yawa lalle duk masallacin da aka ware shi masallaci ne to a sanya masa liman kuma a samu ladan ko limamai da ladanai domin masallacin da ake kiran sallah ya fi daraja akan wanda ba a kiran sallah kuma lalle yana daga cikin hanyoyin shirya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine masallaci idan an gina ki an yi kiran sallah to a zo a tattaro ayi sallah to amma abin takeici zai ga mutane suna kwanciya cikin gidajen ko kuma mutane suna zazzaune a inda duk suka ga dama wani ma yana ganin ga masallaci ba zai je ya sallah ba ba ya kuma bai yadda da su bane a sai ya yi sallah cikin shagonsa ko ya sallah cikin ofis ko kuma bayan ya tattara ya zo gida ya yi sallah a cikin gida abinsa wannan hatsari ne ya kamata mu gyara ga ƙarin bayani hadisi na 115 wa anhu har ila yau daga abdullahi dan maso da Allah shi kare yadda da shi kala yace man sarrahu an yalqa Allah gadan wallahi duk wanda zai faranta masa rai ya hadu da Allah tabaraka ta'ala a gobe musliman yana musulmi yana musulmi falyuhafiz ala haula'i salawati haythu yunada bihinna to ya kiyaye waɗannan salloli duk inda aka yi kiran sallah a kenan duk wanda bai kiyaye su ba to ko zai yi wahala ya haɗu da Allah yana musulmi sallah tana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah shar'a li lalle Allah ya shar'anta ga annabin ku sunan al-huda hanyoyin shirya wa innahunna min sunan al-huda kuma lalle waɗannan salloli suna daga cikin hanyoyin shirya walau annakum sallaytum fi buyutikum wallahi da za a ce za ku yi sallah a cikin gidajenku kama yusalli hadha al-mutakhallif fi baitihi kamar yadda wannan dan tawaye mai saba wa sunnan annabi yake sallah a gidansa la taraktum sunnata nabiyikum wallahi da kun ba sunnan annabinku walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltu idan ko kun ba sunnan annabinku wallahi da kun bace da za ku bata gabarin hanyar Allah wa ma min rajulin babu wani mutum ya tafahar wanda zai yi tsarki ya yi alwala a gida fa yusina tahura ya kyautata wannan tsarki din kuma ya mido ila masjid sa'annan ya tinkari masallaci min hasihil masajid daga waɗannan masallatai domin ya yi sallah a ciki illa taba Allah lahu bi kulli qatwa fa sai Allah zai rubuta masa duk taku ɗaya da yayi yaqtuha hasana duk takun da yayi za a rubuta masa ladan kyakkyawan aiki wa yarfa'uhu biha daraja kuma Allah zai ɗaukaki darajarsa duniya da lahira wa an anhu biha sayya. kuma zai kankare masa kurakuransa wannan hadisi Imam Muslim ne ya ruwaito taku ɗaya akwai daraja guda uku to tako nawa mutum yake yi don zai zo masallaci ko zai tafi masallaci ko ni yanzu da nake kusa da masallaci ban san tako nawa nake yi don zai shigo masallaci ba ban san tako nawa nake yi idan na fita daga masallaci zai shiga gida ba to balle kuma wanda zai zo daga nesa ko kuma wanda yake nesa masallacin yana nesa zai yi taku yaje duk taku daya akwai rubuta lada akwai kankarar laifi akwai ɗaukakan daraja to ko don saboda wannan ma mutum ba zai yawaita yin sallah cikin masallaci ba Allah ya ƙara mana daraja duniya da lahira wata hadisi da makaranta Imam Abu Dauda da Imam Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito amma wannan hadisi Imam Muslim shi kadan sai ruwaito sa'an nan sai hadisi na shida, shi ma ya kamata a ce yi mana babi na musamman shi ma don hadisin yana cin gashin kansa ne mutumin da yake zaune a masallaci sai aka yi kiran sallah da aka yi kiran sallah shikenan sai kama hanya ya fitar da cikin masallaci saboda shi ya yi sallarsa cikin masallaci sai ya kama hanya ya fita ba zai sake maimaita sallan ba sai ya kama hanya ya fita abinsa zai je hidimansa ko kuma ya zo ya zauna ya ji karatu dama ya riga ya yi sallarsa a wani waje da ya ji an yi kiran sallah kawai sai ya kama hanya ya fita kuma bayan an yi kiran sallah wannan mutumin ya yi laifi ko bai yi laifi ba shine wannan hadisi zai yanke mana hukunci عن أبي شعصة قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة فصرفه حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد أتى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم أبو الشعصاع yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kuma ya kwaso hadisai da yawa daga wajen Abu Hurairah Allah ya kare ya ce yace kunna qu'udan fil masjid yace wata rana muna zaune cikin masallaci ma abi huraira tare da abu huraira Allah ki kare yadda da shi fa azana al mu'adhdhin sai mai kiran sallah ya kiran sallah daga wannan lokacin haka ya sallah mutum ya zauna cikin masallaci wannan yana da kyau kuma abin da ake so ma shugabanni su rinka yi ke. to amma dai dai mutane ya kamata su yi taka zanzan yanzu wata rana mutum ya yi sallah shi karan kansa kansa ya yi zafi mutum ya yi sallah ya zauna yana hutawa kawai sai ga wani wannan ya zo maka da kwamfilanta hannun dama wannan ya zo maka da kwamfilanta hannun hagu wani ma ta bayan ka yana jiran ka gaskiya ya kamata ya rinka saurara lokacin da ya dace amma duk zaman da za a yi cikin masallaci don wani malami ya zo ya zauna cikin masallaci ko shugaba to abin da yake na maslaha shine za zo ba wai a daɗa zaɓa ba masa kai ba wannan ke yake gwada cewa ya halatta a zauna cikin masallaci a yi taɗi taɗi na ko ko na duniya ne ko na duniya ne ba laifi sai ka tashi ka zauna ko na duniya ne ba laifi kamar yadda za mu sake gani to abu hulaira yana zaune da waɗannan yan majalisa suna zaune cikin masallaci sai mai kiran sallah ya kiran sallah fa kama rajulun min al-masjidi ashe wani yana zaune can cikin masallaci sai ya tashi kawai ya fita bin sa yanzu shi ya kama hanya ya tafi kawai ya kama hidiman gaban sai tafi abinsa fa adwahu abu huraira basarahu abu huraira ya ta kallonsa ya yi ta kallonsa hatta kharaja min al-masjid har sai da ya fita daga cikin masallaci fa qala abu huraira sai abu huraira ya ce amma haza, ya ce kun ga wannan da ya kama hanya ya fita bayan an yi kiran sallah ya ce fa kada asa abul qasim hakika ya saba wa baban al-qasim wane ne baban al-qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkunyansa kenan guda ɗaya ko da yake akwai wani malami wanda ya kawo ta ruwaya wanda yana kiran sabu ibrahim saboda manzo Allah yana da ɗan ibrahim amma an yi bincike an samu hadisin da ifi ne yana da rauni amma abin da ya shahara abul qasim wannan shine shahararre sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda yana da ɗa mai suna alƙasim. to duk wanda aka yi kiran sallah ya kama hanya ya fita ya tafi abinsa to ya saba sai dai sassaucin da yake da shi idan ya riga ya sallar su kunga, damun daman ba lalle ne ya zo ya sake maimaita sallar ba mai yiwa yana da wani uzuri mai yiwa yana da wani dalili mai yiwa kuma baya da dalili to amma ko da kana da wani uzuri a can baya mun karanta A can ba yi sallah a cikin lokaci ba to ko da kai kaɗan ka kayi sallah ɗin to idan za a zo a yi a cikin masallaci kuma ka sake yi ina fata an gane to balle ma abin da yake yin a cikin masallaci ne yanzu ko da karatu a ce mun ja sallan yi zuwa karfe tara ko tara da rabi ba mu fita daga cikin lokaci ba ko karfe sha biyu muka yi tunda annabi ya taba jinkirta sallan yi har karfe sha biyu ya dawo ya samu sahabbai suna ta gengedi suna ta gengedi suna ta gengedi aka ce da yake sun yi bacci a zaune kawai yana shigowa sai suka tafi aka tada ya kama kawai a kai sallah bayan ya yi ta sallah sai ce waɗansu sun daɗe suna bacci sun tafi gidajensu sun yi bacci saboda su sun yi sallan su sun tafi ya ce amma ku ba ku gushe ba kuna sallah ana rubuta muku lada har yanzu wanda ya zauna a masallaci ma ya ta gengedi ma yana ciki kuma da wannan ne kusan alkalamu zo shi ne da wannan ne wasu malamai suke ganin mutumin da ya bacci a zaune inda bai kwanta ba yana da alola to ba lallai sai ya sake alola ba inda mutum ya yi bacci a zaune daga lokacin da ka zauna haka ko kuma ka miƙe kafanka haka shi ainihin ramin da za ka yi hutu yana rufe ina ba ta an gani eh, ai saboda ainihin bakin baki yake warware a lola ba yana jawo abin da yake warware a lola ne ya kamata a gane wannan yana jawo abin da yake warware a lola ne kuma menene babban abin da yake jawowa shine hutu lokacin da mutum yake bacci sai ya ta sakewa bai sani ba to shi yasa ka ce in kai baccin azaune to ana ganin alolanka ba ta warware ba kana iya yin sallah haka na wani hadisi imamun nasa'i da imamu abu dauda da imamu tirmizi da ibn majah da su to sai hadisi na ɗari da goma sha bakwai shi ma da ya kamata a ce ya yi babi ne na musamman shin ya halatta idan aka yi sallah idan aka yi sallah kowace irin sallah mutane su zauna a masallaci suna tare tare a cikin masallaci ko da ko taɗin duniya ne ya halatta ko bai halatta ba to ga hadisi zai yanke mana hukunci ana abdurrahman ibn amra ibn abi amra قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد fa qa'ada wahdahu fa qa'adtu ilayhi Abdurrahman ibn Abi Amra yake Usman ibn Affan Allah ki kare yadda da Zunnurain ya shiga masallaci ba da salatul maghrib bayan sallar magriba imana ya sallar magriba sai ya fita duk lokacin yana khalifa ne da ya fita sai ya sake dawowa yana dawowa sai ya zauna cikin masallaci fa qa'ada wahdahu ya zauna shi kadansa yace ina ganin shi kadai fa qa'atu ilayhi sai na je na zauna wajensa fa qala sai ya ce ya ibn akhi ya kai dan uwana سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتناجى النبي ناتيوا من صلى الإشاء في جماعة دوان دي صلى الإشاء أتكين جماعة دوان دي صلى الإشاء أتكين جماعة وكأنما قام نصف الليل كمان أرب دري جدا بيوني ياي تسيوا ربين دري الله تبارك وتعالى زي باشي لا دا كمر حقا هذا صلى الإشاء صلى الإشاء shi yasa ya ba shi ilimi ya halatta a zauna a yi maganin ilimi kuma ya halatta a zauna a yi maganin duniya wa man sallar subha kuma duk wanda ya sallan asuba fi jama'a a cikin jama'a fa ka annama sallar laila kullum. to kaman yi sallan dare ne kuma gaba daya sallan asuba ita kadanta domin saboda ana ganin ita tafi nauyi tafi wahala to kaman ka kwana kana sallan alhali kuma da zaka hana idan ka bacci ka kwana kana sallan kuma kai kuskure don ka hana idon ka bacci ka hana shi hakkinsa mai yiwa baka zauna da matanka ko ba ko da 'ya'yanka ko kuma baka huta ba kai ta sallah garin kana hankaltan abin da kake faɗa har ka shiga shirme don saboda in kai ta yin abu da yawa har ka gaji to shirme za ka shiga saboda haka wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ya halatta bayan sallah mutum ya zauna a masallaci kuma babban muhimmin abin da ake so a tattauna a tattauna akan abin da ya shafi ilimi ko a sanar da wani ilimi kuma lalle sallan isha'i a cikin jama'a daraja ce mai yawa domin tana da falalan da babu misaltuwa sa'an nan kuma sallan asuba a cikin jama'a ita ma wannan daraja ce mai girma wannan babu yana da yawa ya kamata a ce mu kammala shi Wani hadisi imamu abi dauda da imamu tirmizi bayan imamu muslim su suka fitar da hadisi. sai hadisi na ɗari da goma sha takwas. an jundub ibn Abdullahi Kala. an karɓo hadisi daga jundub ɗan abdullah Allah ki kara yadda da ki yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah ya ce man salla subha duk wanda ya sallan asuba fa huwa fi zimmatillah lalle wannan yana cikin amanar Allah fala yatulbannakum Allahu min zimmatihi bi kai lalle Allah ta'ala baya neman komai a lokacin da ka shiga cikin amanarsa baya neman ku da komai duk wanda ya sallan asuba a cikin jama'a to ya shiga cikin amanan Allah duk wanda ya taba ki to yana tsokanan Allah ne kaga ya samu daraja kenan domin duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi amana kuma bayan ka shiga amanan Allah sai Allah ya ce to kuma bari ya maka bincike to fa ba za ka kai labari ba shine annabi ya ce fa yudrikuhu duk wanda Allah ya masa bincike to zai riske shi fa yakubbuhu fi nar jahannama kuma karke sai ya kifa shi a wutar jahannama ko liman in dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai masa dalla dalla to ba zai kai labari ba ko alarama shine gaba da liman me yasa kuka je na da babban murya Allah ya taimake mu Wani hadisi Imam Muslim ya rawaito wa anhu aidan har ila yau an karbo daga Jundub ibn Abdullah Allah shi kare yadda da shi قال يتي قال رسول sallallahu alaihi الله عليه wa وسلم lalle maza Allah ya ce man salla salata subhi duk wanda ya salla sallan asuba fa huwa fi zimmatillah lalle wannan yana cikin amanan Allah subhanahu wa ta'ala fala kuma Allahu min dhimmatihi bi shay'in kuma idan mutum ya shiga amanan Allah Allah ba zai neme ku da komai ba a cikin amanansa fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay'in domin duk wanda Allah ya neme shi cikin amanansa da wani abu yudriku to zai kama shi zai riske shi thumma yakubbuhu ala wajhihi sa'annan ya kifa shi a bisa dukkan safina da jahannama cikin wutan jahannama wannan hadisi karin bayani ne yayi akan hadisin baya kuma lalle wannan yana da jaddada mana cewa sallan asuba wato tana da muhimmanci kwarai da gaske Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu wajen kiyayewa sai hadisi na ɗari da ashirin shi ma ya kamata a ce ya ware masa babi ne to amma alam bai ware masa babi ba to wani babi ya kamata ya ware mu wannan babin da ya kamata ya ware shine shin ya halatta a yi sallah akan shimfiɗa ko bai halatta a yi sallah akan shimfiɗa ba kun san zamanin Umar bin Abdulaziz khalifa ne daga cikin khalifofi na bani umayya wanda ya yi adalci kwarai da gaskiya shugabancinsa don waɗanda suka yi shugabanci kafin shi ya karba wato akwai wanda suka lalata al'amura da yawa amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi shine ranan da aka nada shi ya zama khalifa yace ni ne khalifa aka ce kai ne khalifa ce ni ne khalifa aka ce kai ne khalifa to da yake ya yi gwamna ya yi gwamna ya yi jagorancin wurare daban-daban sai ya ce to da dukiyan da na tara da na iyali na ya ce gaba ɗaya na mayar karkashin baitul malin musulunci yau ba ni da komai da ni da iyali na sai albashi kawai ya ce to ya kamata a gane wallahi duk wanda ya yi rashin gaskiya ko ya ci kuɗin hukuma to zan taka shi kuma abin da ya kamata shugabanni su kenan idan ka hau shugaban karamar hukuma kana da ɗan miliyan ɗinka guda goma sai ka ce to miliyan goma ɗin nan na sa a cikin asusun karamar hukuma za a yi aiki da shi yanzu kai kana gani yanzu wani head of department ka je ka ware masa wannan kuɗi idan ya ci ai baki kaɗai ba wato duk gidansa ma sai ka ɗaure dunnan ne za ka ji daɗin hukunta shi wannan shine Umar bin Abdul Aziz akwai umar sayyidul ahal rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi mai shafi wajen kusan tamanin akan tarihin wannan bawan Allah malamai da yawa masu rubuta tarihi dangane da tarihinsa zamanin umar bin abdulaziz shi idan aka gina masallatai to ba a shimfiɗa ya ce ba za a yi shimfiɗa ba ko ba ya zo ya sallah haka ke saboda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zamanin su babu shimfida to sai malamai suka tattauna suka ce haramtawa yayi ko kuwa cewa haramun ne a sa shimfida a cikin masallaci da aka bincika sai aka samu ba haramtawa yayi ba shi dai a fahimtarsa yana ganin a zuba ƙasa a zo a yi sallah haka to wannan ya fi gwada ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da gwamna da mai alkyabba da mai rawani da mai hulan ina ne ake alhaji baban gida ina ne ake yin design din hulan da ta fi kyau a najeriya maiduguri ko to a ce an dinka masa hulan daga maiduguri ne naira dubu hamsin ko dubu ɗari hula dubu hamsin ko dubu ɗari ya ɗauka ya sa a kansa da mutumin da zai sa hulan ustazai irin tashi ka bani waje na gaji da zamanka wanda ake zai yadda shi a saudi riyal biyu ko riyal biyu eh, da ma na riyal daya da mutumin da zai zo ya ga ya ga da wane ne da wane ne duk idan suka zo fi sallah a kasa duk ɗaya ne umar umar dan abdulaziz zai ce abin da ya kamata a yi kenan ko don dole dole ka ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala to amma da aka duba sai aka samu akwai lokacin da annabi ya sallah kan shimfiɗa ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba amma ba domin annabi ya yi sallah a kan shimfiɗa ba ko aka kawo annabi ya ture ya sallah a ƙasa to da dukkan mun nan sai dai ko an yi dizayin an gyara sama an sa fankoki da ac da menene to ƙasa sai dai ya zamo shirbaya duk gayunka kuwa za ka turbudu kwarai kuwa eh, duk tsaftanka daman ka turbudu wajen ainihin ka yi dafi ko ka yi abin nan ka yi dukun-dukun a wajen ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bin da ake so kenan to amma kuma wannan ita ce fahimtar Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala sai dai malamai da dama suka ce a tunda an samu hadisi ga ɗaya daga cikin hadisin zamu karanta an anas bin malik kala an karko hadisi daga anas dan malik Allah ki kare yadda da shi yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wani hadisi da za mu karanta zai mana bayanin wani abin da ya faru ne kusan yana yaron gidan manzon Allah ne sai ya ja annabi ya je gidansu shi yasa yake kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahsanan nasi khuluqa ahsanan nasi abin da ya kamata a rubuta kenan ba ahsanu ba ahsanan nasi khuluqa yace wallahi manzon Allah ya fi mutane kaka gaba da kyawawan ku. ya fi su kyawawan ku. yace ba ma ta haduru sala yace wani abin mamaki wallahi lokacin sallah zai yi ko kuma lokacin sallan farilla ko na nafila zai yi wa annabi wa huwa fi baitina zaka samu annabi yana gidanmu ashe a dalilin yana yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yake zuwa gidan sukan shirya masa wani abu wata rana kakan ta shirya wata rana mahaifiyan ta shirya kuma idan annabi ya je ya sallah a gidan ko za abin da ake shirya masa shine an ce khariza menene khariza khariza shine maka aka sayo nama sai a yi shi dan kanana kanana a sa shi a ruwan zafi ya tafasa ya abin nan a dan samo ganye da abin nan dan gari haka garin alkama a saka a ciki idan aka yi aka yi bayan ya dan nuna shike sai a fitar sai a kawo idan mutum ya naɗa sai dai ya ta shan ruwa eh, kuma wannan yana da kyau daman za ka shirya liyafa ba ka shirya liyafa ka je ka kira mutum ya zo ya ci dawa ba a'a yanzu idan ka shirya liyafa ka gayyace mu wannan ya halatta ya sa daman malamai suka ce wannan hadisi yana karantar da abubuwa da dama tunda an shirya masa ne abinci na musamman sai aka kira shi wannan ya gwada ya halatta ka shirya abinci na musamman ka kira kowa yi kama ni in za ka kira ni gaskiya in dai ni ne to ka shirya da kyau gaskiya ka shirya da kyau don karin je in ga abin nan in gina tsaki in ga mai yiwa abin da nake ci a cikin gida na ya fi wannan kaga idan za ka shirya wa mutum liyafa to sai ka shirya masa fiye da abin da yake ci a gidansa da irin wannan abinci ba ya yi a gidan mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi sai ya dauki ana suka kama hanyar suka tafi ya ce to sallah za ta same shi a gidanmu to amma idan sallah ta same shi a gidanmu me yake yi fa ya amuru fil bisadi bil bisasi sai annabi ya ce to shimfide allazi tahtahu wanda yake zaune a kai sai ya ce a gyara shimfidan fa yuqnasu kuma a share sun mayun da a yayyafa masa ruwa a yayyafa masa ruwa ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذا الله يجابور مصلى ونقوم خلفه فيصلي بنا مكما مصيع أبايا النبي صلى كريم أما نوم اللي صلى النافلة وسلم فلله با وكان بساطهم من جريد النقل كما شمفلين سنعين تتنقل دبينو wato kaman kaba kenan tabar man kaba wanda yake taji jiki maza Allah in ji a shimfiɗa masa ya zauna bayan ya zauna ya gama cin abinci abin da ya zuzuba a kai sai a share bayan an share a yayyafa ruwa a kaɗe sai dai malamai sun tafi masaba guda biyu me yasa ake yayyafa ruwa irin wannan waɗansu malamai suna cewa ana yayyafa ruwa ne domin saboda kaban ta yi laushi a ji daɗin sallah a kai wasu kuma suka ce a saboda idan akwai najasa an yayyafa ruwa kenan wannan ya gwada ake da kafet da taburman ƙeni ko kuma shimfiɗe idan da yara za su yi fitsari aka yayyafa ruwa ba sai an jika ki ban aka yayyafa ruwa ka kaɗe shi kenan yayi sarki kamar yadda manzo Allah ke yin umarni a haka wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito kuma wata rana lokacin da suka je bayan an yi sallah sai ma'aifiyan Anas dan Malik sai ta ce ya rasulallah iqwaidimuka ana Ɗan karamin yaron nan naka na gidanka ana kai masa addu'a sai manzo Allah ya dafa kansa yace Allahumma barik malahu wa waladahu yace ya Allah ka albarkaci dukiyansa da ainihin yaransa wata ruwaya da rayuwarsa ya sa ya kar wajen ɗari da kusan ashirin a duniya kwarai kuwa kuma ɗari da ashirin a duniya din nan da 'ya'ya da jikoki sai da ya ga wajen ɗari wajen ɗari sai da ya gamsu sannan kuma Allah Ta tabaraka ta'ala ya bashi albarka na dabinai wanda ana ba da labarin cewa dabinansa sukan yi sau biyu a shekara sau biyu yake zinka albarka kan albarka maza Allah sai masa addu'a a zakiya wajen kuma inda annabi ya shafa a kansa din nan ya shafa haka lokacin da ya zuba shekara ɗari da ashirin ɗin nan babu kurkura inda annabi ya shafa sai dai gefe na'am da yake ba tarihi muke yi ba mu ci gaba da hadisi na ɗari da ashirin da ɗaya har ila yau wa anhu aidan daga anas dan malik Allah ki kare yadda da ki yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama salla wa bi ummihi Anas ɗan Malik ya ce, lokacin da annabi ya zo a wata ziyara a gidanmu ya ce ya yi mana sallah da ni da mahaifiyata ko kuma da ummata kala ita ce umma kanwar uwa ko yarkuwa ana kiranta ummu haram eh ummu haram ake kiranta kala ya ce to lokacin da annabi ya zo zai ja mu sallah to ga abin da yayi fa kama ni an yamini ni sai ya saka ni a damansa tunda ni ne namiji kawai wannan ya gwada idan za ka yi sallah da yaro ɗan shekara biyar ko ɗan shekara ne dai wanda yake hankalta ba zai abin nan ba to a gefen ka za ka tsaye shi sa'annan wa kamal mar'ata kalfana macen kuma sai ya ajiye ta a can baya wannan ko da matar ka ce ko ita kaɗai ce ko su biyu ne to a can baya za ka ajiye su amma wata rana da ya je gidan da zai yi sallar nafila din to yaran guda biyu ne yaran guda biyu ne to abinda annabi ya yi kenan sai ya sanya su a baya sai ya ce kai da kai ku tsaya a baya sai ya ce matan su kuma su tsaya a can baya shi ko manzon Allah yana gaba amma an ce yara idan suna hankalta kenan amma idan kana ganin ɗaya zai iya tafiya to sai ka ɗauko mai hankalin sai ka sake a a dama shi gigil gigil din sai ka sake a hagu da wannan ne ma waɗansu malamai suke da fahimtar cewa idan mutane mutum uku ne za su yi sallah to liman yana zake ne amma wannan magana sha ce sai dai idan suka sa liman a sake suka yi sallah sallah ba ta yi ba ta ɓaci ba sallah ta yi amma abin da ya fi dacewa shine mutane uku za su yi sallah da liman liman yana gaba ne su biyu suna baya kamar yadda ana san malik ya ce wata rana abinda annabi ya mana kenan shi yana gaba da ni da wani maraya a gidan mu kuma muna bayansa sa'annan mata kuma suna bayan mu ko mace ita kadai ce za a ajiye ta a can baya haka ake yi to wannan hadisi ya karantar da mu cewa ya halatta ayi yi sallah akan shimfiɗa komi muni shimfiɗa sa'annan kuma abu na biyu don akwai ruwayan da aka ce ta'abar man fa da aka shimfiɗa wa annabi baka kirin take saboda tsaban tsufa baka kirin take saboda tsaban tufa amma mu Allah ya zauna kai kuma ya sallah kai ina fata an gani to don haka wannan yana karantar da mu cewa lalle ya halatta a yi sallah akan shimfiɗe shimfiɗin nan na kafet ne ko na eni ne ko na karauno ne inda an kira ki shimfiɗi ya halatta mutum ya sallah akai amma eh, bayanin da aka ce wasu judu alal arzi afdalu in ji mai ashimawi ko saboda lokaci ya kure na zo na ɗauko littafin ashimawi ɗin mu ɗauko sharhin safadi mu karanta mu gani wani ƙarin bayani a kai sai dai wani darasi na nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala wani hadisi Imam an-Nasa'i da Imam Abu Dauda da Ibn Majah su ruwaito shi sauran hadisai guda nawa guda biyu to ga wani babi har ila yau wanda ya kamata a ce malam ya ambata mana amma kawai sai ya kawo shi a karkashin wannan babi wanda ya ambata mana inna min sunanil huda as-salatu fil jama'a hadisi na 122 an simak ibn harbin qala qultu li jabir bin samura simak ibn har Allah ki kare yadda ki babban tabi'i ne yace na cewa jabir dan samura akunta tujalisu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin ka kasance kana zama tare da annabi kuwa kuna zama da annabi kuwa qala na kasiran yace muna zama da annabi ko da dama ya da daman kana jagoran mutane to shi kenan ba wasu kawai ka kebance ka abin nan ba ka zauna kowa ma yin yazo ya same ka idan ya yi ba daidai baka gwada masa ba daidai ban tambaya ne ka daidaita masa abin nan abin da dai ya dace a yi kai ma an kai kukure za a gyara maka ga ma kun sa annabin Allah mutane dai ba za su gyara masa kukuren ne ba sai dai su tunatar da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ke yi irin wannan kuskure ne dun ya karantar da su kamar yadda ya faru a sujadan qabliya da ba'diyya wanda mun yi darasi a can baya yace sau da dama muna zama tare da annabi ba buya yake yi ba amma ni nakan ji mamaki yadda mutum zai je ya kuya ya je ya zauna saboda menene saboda kada mutane su raina shi eh me yasa shugabanni suke buya ko waɗansu malamai ko waɗansu manyan almajirai suke buya ba sa son mu'amala da mutane saboda me eh to <laughs> wannan shine dalilin eh to ga wani shi mai babban magana kai ba eh kai ba saboda manya-manyan bayan Allah ne idan suka cuɗanyi da mutane za su lalata su shi yasa sai su rinka buya ga gaskiya kuskure ne eh kuskure ne ga shi dai ana faɗin dalilai daban-daban me yawa za a samu dalilai da yawa amma takabburan girman kai ko saboda tsoron mutane ko saboda ba su da gaskiya ko saboda kar a fallaso su ko saboda wani ki karatunsa bai abin nan ba inda ya zauna aka yi abin nan ba sai an gano shi shi yasa saboda aka gare ya rinka kafa kafa yana bude ido yana kin da ariya wa murmushi wa mutane ko wani abu makamancin wannan wannan duk ba daidai bane wallahi yadda muke mu'amala hakan nan wannan shi yake dada taimaka mana wajen fahimtar waɗansu abubuwa wanda in ka yi kuskure ba wanda zai ji tsoronka zai gyara maka kuskure domin idan har za ka yi kuskure a ji tsoronka ba za a gyara maka kuskure ba to an halakar da kai kuma ka halakar da kanka Eh, amma akan abin da ya shafi gaskiya wannan kan a tsaya a ciza a kura ko da waye ne kuma ko da baban waye ne inda kan gaskiya ne kwarai kuwa Allah ya taimake mu yace kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha yace al'adam annabi duk lokacin da ya sallan asuba to baya tashi daga inda ya salla in yayi sallah asuba baya tashi a wajen sai ya zauna hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta fito wata rana ma sai ya yi nafila a biyu kenan domin ya ce duk wanda ya hakura ya zauna har sai da hantsi yi, ya sallar nafila a biyu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi lada tamkar ya yi haji da umra a wata ruwaya wato aikin haji abin nan umra sau biyu saboda haka akwai lada kwarai da gaske amma wannan ba wai ya gwada in kana da wata hidima da za ka je ka yi a ce kuma kar ka je ka abin nan din baka sa zama a amma wata rana kana iya zama har hantsi din kana masallaci ko da baka komai ko da baka komai kawai ka zauna kana ta tunanin yau ce fane ranar nan ya za a yi kai ta tunanin wannan ya za a yi da ake fane rana ya za a yi kaza kaza kaza balle kuma kana ambaton Allah ya ce to annabi yakan zauna a wajen yana zaune hatta ta tsulo a shan fa iza tala'at qama idan rana ta fito sai ya tashi wa kanu su kuma sahabbai suna nan juga juga bi ma'ana jama'a jama'a suna zaune shi yana nasa daban su suna nasu daban ya tahaddasuna suna, tajinsu kawai suke yi ya za ka ta ya halatta yi tajin duniya cikin masallaci eh ya halatta yi tajin duniya cikin masallaci amma duk wanda ya zo wucewa kuma ya ji jajajajajajaja a wannan sai dai ana ana tsalle a cikin masallaci ba ka yi amma kana iya saboda dariya ka yi ka eh saboda umar dan kasabu ya taba yi a cikin masallaci abin ya bashi dariya kawai da ya kwanta kawai ya daga kafa ka har ba kafa irin wannan da jin da duk wannan ya halatta cikin masallaci kaga sassaucin musulunci ke kenan wa alaikum assalam wa rahmatullah wa kanu yatahaddathuna fa ya'khuduna fi amri al-jahiliyya sun kasance suna tabi a tsakaninsu kuma suna yin magana ne akan al'amarin jahiliya a lokacin jahiliya kai mai kai sai ba su labari ce kai lokacin da muke jahiliya muke cikin wauta ko lokacin da muke yara ai mun yi kaza da kaza da kaza da kaza yanzu haka ce kowa ya yi tadin yaran tun da ya yi wato yana jin wani in ya kasa maka abin nan sai ka ce kai ya kamata har yanzu yana wawa amma Allah Ta baraka wa ta'ala zai shirya da shi Allah ya sanya shi da tsatse ya sa wadansu dattawan suka ji wani yana wazi su ce kai ko yana karantarwa su ce a yanzu fa malam ne ya shigo ya abin nan malam ne? yanzu ake malam wani haka ya zama saboda su suna da labarin da ya ga yadda kake yanzu suna ta tunanin ashe haka ka zama to irin wannan a zo a zauna a ce kai amma wallahi da mun yi shirme mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza kai alhamdulillahi amma yanzu Allah tabaraka wata'ala ya shiryar da mu ya gana da mu to wannan ma mutum ya tuna ni'iman da Allah ya yi masa ma wannan godiya ce ka gane cewa da ka yi kuskure yanzu kuma Allah ya shirye da kai wallahi alheri ne babba don haka fayar hakuna dariya ma suke cikin masallaci wannan ya halatta amma shi kuma maza Allah yana gefe yana jinsu me ke yi wa ya tabbatar mu maza Allah yakan yi murmushi murmushi yake yi an ce kafin ka ga Maza Allah ya kyalkyale da dariya Maza Allah baya kyalkyalewa da dariya amma yakan yi murmushin da sai an ga da tsorin sa ma wani lokaci kaga kyakkyawan murmushi yake shi yasa za ka yi murmushi ma ko za ka yi dariyan kai ma da fasali ka yi to kai ta ya ya ya ya <laughs> kana dariya wanda yake ba cikin nasu ba wannan anan <laughs> ba daidai ba ne wannan hadisi imamun nasa'i da imam abu dauda suka ruwaito sai hadisi na ɗari da ashirin da uku shi ma ya kamata a ce ba na musamman ne ba ni wannan jan bayar wannan dama yana rubuta da jan bayan inda ya kamata ya zama babu idan aka zo za a zafi liman wane ne ya cancanta sashi a gaba idan za a zafi liman ya eh, wannan kowa zai iya bada amsa wa ya kamata a gaba wanda ya mahaddacin ƙur'ani, sai aka samu ya haddace qur'ani bai iya tajwidi ba la ok wanda yake da tajwidi amma kuma bai san fasara ba yana tsayawa yake bai dace tsaya ba eh to a gyara magana wa ai tantance a zaɓa wanda ya fi kowa sanin Kur'ani, to zaka samu wani kuma ya san Kur'ani din amma kuma bai iya karatu da tajwidin ba eh eh to yi kira a tajwidin kenan to bari mu gani ga hadisi na 123 ana bi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu kala an karbo hadisi daga abu mas'udin al-ansari Allah ki kare yadda da shi yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci mutane sallah shine wanda ya fi su sanin littafin Allah Yaza malam ya ce wanda ya fi su sanin littafin Allah sai na ce to za a samu wanda ya fi su sanin littafin Allah amma kuma ba zai iya karatu da tajwidin ba bai iya ba in dai ya fi su sanin littafin Allah to sai an samu kuma ya fi su ya san tajwidi alal aqal amma da ake nufi a takaice malamai da suka yi ta tattaunawa sai suka ce wanda ya fi su ilimi na addini shine domin za ka samu wani ya dan kamfaci kaɗan a cikin Kur'ani ya kamfaci kaɗan a cikin hadisi ya kamfaci kaɗan a cikin fiqhu ya kamfaci kaɗan a cikin usulul fiqh ko masalahul hadis ko tarihi ko abin nan almasail eh, almustanbata ko alfatawa na malamai daban-daban wanda yana da dan wani ilimi a kai to kaga ba za ka hada shi da wanda qur'ani kawai ya iya ba ko hadisi kawai ya sani ba ko fiqh kawai ya sani ba ba za su hadu ba ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah shi yasa wanda ya fi su ilimi ne zai jagorance su sallah wannan ne abin nan kaga kenan limanci ba gado bane ba gado bane limanci ba gado bane ilimi ne da cancanta eh yanzu karfata rana a zuwa ce shi kiran ce ni duk na yi limanci a nan masallaci na sai sun zo sun yi ko dole wani abin nan kani na sai ya zo ya yi ko wani nawa sai ya zo ya yi amma duk wanda ya zo ƙoƙarinsa ya zo ya sa shi ya cutu ya shigo cikin fagen shi kenan akwai lokacin da za a wayi gari ma idan ka zo wanda ya zo ya sha gaban ka kenan sai ka haƙura ka kyale shi idan babu hasada da kyashi sai ka kyale shi sai ka sallama masa domin kai ma za ka amfana da gari saboda ka ilimi ne da cancanta to amma idan mutum ya fi kowa kuma ilimi to kuma amma sai aka samu wato yana da illa ta wajen kyawawan biyu malamai suka ce to anan ya yi targaɗe don ba za a je ƙwarai kuwa ya yi targaɗe wa kansa ba za a je a ɗauko wanda ya fi su ilimi kuma sannan shagaka ba ne saboda haka mutunci yana da tasiri a kowane mataki wannan ku rubuta shi ne na farko ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda ya fi su ilimin littafin Allah kuma yana da mutunci fa in kanu fil qira'ati sawa'a idan wajen karatu sun kasance wajen ilimi sun kasance daya fa kun bis sunnah to sai a samu wane ne a ciki kuma ya dara da ilimin sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin zaka samu to yafi wancan ilimi sai a baje abin a fili sai a samu wane ne ya dan tara wannan shi ne na biyu to fa in kano fi sunnati sawa'a sai aka samu wannan ya haddace hadisai dubu wannan ma ya haddace hadisai dubu wannan zai yi bayanin hadisi dubu wancan ma zai yi bayanin hadisi dubu to kaga sun zamo daidai wa daida to fa aqdamuhum hijra sai a duba a ga wanne ne ya riga wani hijira wane ne ya riga wani hijira idan tasowa suka yi daga wani wuri to waye ya fara zuwa shi yasa malamai suka ce tabbas ko da a zuwa wajen a gari ne to yana da kyau a lura da wannan domin saboda wanda ya riga zuwa ya fi fahimtar yadda mutane suke da yadda zai tafiyar da su in yana da mutunci sai a ɗauko shi akan wanda ya zo daga ma ina fata an gani na'am wannan shine na uku sannan fa in kanu fil hijrati sawa'a idan sun kasance wajen hijira daidai ne to fa aqdamuhum finna sai a duba ga wane ne fi shekaru domin shekaru ma ba kan wallasa ba ne dun ba a zuwa kasuwa a sayi shekaru ko ana zuwa a saya kasuwa ba a saya duk wanda Allah tabaraka ala ya baki shekaru to ya baki ni'iman da ba wani wanda zai zai kuma buga kirje ya ce shi ma zai iya samu wannan rana tsaka ba zai yi ba to amma anan ya ce sinnin sai dai ni na gani a cikin ruwaya ce mutaba'a aka kawo sinnin a wata ruwaya amma asalin gundarin hadisin fa aqdamuhum filma wanda ya riga su shiga musulunci wanda ya riga shiga musulunci in ka samu wanda ya musulunta shekara biyar da suka wuce da wanda ya musulunta shekara bakwai da suka wuce dukkansu masu ilimi ne dukkansu kuma dattawa ne dukkansu masu mutunci ne ana son a zabi liman a cikinsu to sai a dauko dan shekara bakwai a cikin musulunci shi za a sai in ya so wancan ya zama na izinsa to abubuwa sai su rinka tafiya daidai amma dai almuhim shine maganan ilimin nan yana kan gaba to amma kaga mai ashmawi da ya je je je sai ya ce to kuma hatta riga ma ana dubawa sai a duba wanda ya haɗa kaya kamar guda goma sha biyar ko yana da set ishirin da wanda yake da set biyar don za ku naɗa liman sai ku ɗauko mai kaya set ishirin yau ya zo da wannan gobe ya zo da wannan jibi ya zo da wannan kaga ba mai zaki lima ya ce matalauci ne in ji mai shimawi yana da dalili a ai musulunci yana son tsafta kuma yanzu liman ne za a mai ya zamo abin nan eh, liman kullum yana neman masarar da zai ci a gida ko kuma yana roƙon mutane su ba shi rigar da zai sa ya yi limanci mai ashimawi yana da dalili kenan sai eh to amma na ba ku assignment wannan shine assignment din da na bayar aje a bincika mana bayan waɗannan da annabi ya lissafa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijra wa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum silman aw sinnan ko kuma fa akbaruhum sinna guda hudu bayan waɗannan da annabi ya ambace su guda hudu shin ya halatta kuma a yi kiyasi a sake karawa da waɗansu ko bai halatta ba wannan shine asamin din da na bayar a darasin mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala zan tambayi tsarin bayani akan wannan abin da muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi kukuri. Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته